da janaba ya zai zai iya yin sahur kafin ya yi wanka ko ko sai ya wanka kafin ya yi sahur ya halatta duka biyun in ka kana kana sauri sai ka yi sahur ɗinka ka gama komi daga baya sai ka yi wanka idan lokacin alfijir ya same ka kana da janaba bai taba azumin ka ba aisha ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusbihu wa huwa junubun fayaghtasilu wa yasum annabi sallallahu har akan har akan wayi gari asuba ta yi yana da janaba amma daga baya sai wankansa kuma ya ci gaba da azumi wani na tambaya wai sunan hamdan wai an ciro shi daga alhamdu ne ko ahmad ko lakabi ne ina ji ba hamdan ne kamata ka sa ba hamdan ne ka ji ana cewa hamdan kuma suna ne ya halatta amma shi ya rubuta hamdan ha mim dal sai kuma ya sa tanwin ya sa alif hamdan ne in ka sa alif din sai ka kara nuno ya halatta yana neman ƙarin bayani game da maganar da aka yi kan matar annabi ibrahim wai ka ce ta yi dariya har mala'iku suka ji amma kuma a ƙur'ani an ce fasakat wajaha in aya ƙur'anin da aka ce fasakat wajaha wanda ka je a cikin wannan surar a wata surar kuma Allah ya ce wa imra'atuhu qa'imatun fadahikat sai ta yi dariya shin ya halatta a karanta alƙur'ani ba tare da alola ba wasu malamai suna gani ya halatta in karatu ne zalla ba tare da taɓa qur'anin ba amma dai alwajihul atammul afdal yanda ya fi shine yi kana da alola taɓa alqur'ani shine wanda suka ce karka taɓa sai in kana da alola saboda hadisin la yamassul qur'ana illa tahir wannan hadisin kuma malamai da yawa shekul islam sun ce talakatul ummatu bil qabul irin hadisai ne wanda kamar da ibnu abdulbar bar yace yustaghna yustaghna bi qabulihi an isnadihi yawan aikin da malamai suke yi da shi ya sa ba ma sai ka binciki isnadinsa ba wallahu alam don haka dai mutum ya yi alola shi ne ya fi dacewa idan mutum zai taɓa ƙur'ani bai da alola to malaman hanabila suka ce sai dai in ya taba da wani abu ba da hannunsa ba kamar ya rika buɗewa da tsinke malikiya suka ce wala bi udin ko da tsinken ma karka yi saboda qur'ani ai kamar lantarki ne in kasa da tsinke ai zai iya isowa wallahu alam kai dai kai alwala shine alwajihul atam bari in karanta muku abin da wannan bawan Allah ya ce ya ce a gaskiya muna bukatan aure amma iyayenmu suna nuna mana cewa sai mun yi digiri ko masters shine ya ce da Allah ka ja musu hankali su bar mu yi auren nan don za a iya samun matsala ko matsaloli haka ne kun tabbata to don allah iyaye kun ji za a iya samun matsaloli so da haka kar ku hana su aure maza da mata wata mata rubuto ita ma cewa a yi magana iyayenta sun hana ta aure aure din nan da kuka gani jiya mun yi bayani akan fa'idojinsa da cewa inda ba don shi ba da su ba su zo duniya ba da mu ma ba mu zo duniya ba wanda yake so ya aure kar a hana shi mata ubangiji yake cewa ko da bazawara ce ma wadda take da ikon kanta wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahun kar ku hana su aure idza taradaw bainahum bil ma'ruf to ballantana kuma namiji wanda shine zai rike matar da kanshi wani ya rubuto cewa yana ma da halin da zai iya komi da komi da kanshi don yana aiki amma iyayen shi sun hana shi bai kamata iyaye su rika hana yaran su su yi aure ba aure baya hana makaranta fa wallahi aure baya hana karatu zan ba ku misali da kaina ni ban tafi makaranta ba musamman karatun da na yi a madina sai da na yi aure na tafi shekara ta ta farko result ina 4.48 lokacin bam a babu to kuma gaskiya da aka zo shekara ta biyu ga karatun ya kara wahala ga shi kuma ba mata sai na dawo baya sai na dawo 4.35 da na dawo na 'yan hada da barbaru na ɗauki mata na tafi da ita sai na fito da 4.67 haka na ci gaba har Allah ya sa na gama da first class da matar ita ta taimaka mun na samu first class saboda haka mata ba ta hana karatu kaga inda haka ne da ya kamata da matar ta je sai in kasa saboda haka mata kafi ta tunce rafi'a rashin ta yana iya sa ka yi ƙasa samun ta yana iya sa ka yi sama Allah ya samu dace za ka gaskiya ku bar yara su yi auren su sai dai kawai in ka san yin aurensa zai hana shi karatu wannan kuma amma kana da halin da zaka iya aure kana ji kuma kana da bukata iyayenka sun hana ka kuma kana gani zaka ka iya laifi kuma mun ce yana cikin wanda ya zama wajibi ya aure in yana tsoron zai iya laifi saboda rashin aure to la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq kana iya saba wa iyayenka kai aure a irin wannan in ka san da cewa zaka fada a cikin zaka je ka aikata laifi saboda rashin aure saboda ya zama wajibi a kanka iyaye kuma ba sa hana wajibi to haka kar ma a ce ma za a kai ga wannan kawai ka yi aure iyayenka kuma su baka dama ka yi menene haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi ko musulma haƙoƙin musulmi suna da yawa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga guda shida a cikin hadisin bukhari da muslim wata waya ce biyar wata waya ce shida riwayoyin da da suka zo da shida sun fi yawa ya ce haƙƙul musulmi alal musulmi sit haƙƙoƙin musulmi akan musulmi abubuwa guda shida ne ya ce na farko idza laqitahu fasallim alai in ka haɗu da shi ka ce assalamu alaikum na biyu idza da'aka fa ajib idan ya gayyace ka zuwa ga wani abu ka amsa gayyatarsa na uku idan haka fansah lahu idan ya nemi ka masa nasiha ko ka ba shi shawara akan wani abu ka shiga cikin al'amarinsa kuma ka ba shi shawara ko ka masa nasiha na hudu idza atasa fa hamidallaha in yayi atishawa kuma yace alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah na biyar idza marida fa udhu in yi rashin lafiya ka je ka gaishe shi na shidda na karshe idza ma tafattabi'hu idan ya rasu to ka raka gawansa ka yi sallah da kai kuma ka raka shi har zuwa makabarta kun yi ban kwana kenan menene haƙoƙin makoci akan wanda ba musulmi ba shine ka kyautata masa saboda Allah ce wal jaril junu makoci wanda ba musulmi ba ka kyautata masa kowa san kuma menene kyautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da makota wanda ba musulmi ba kuma ya kyautata musu kada ka takura musu kada ka cutar da su kada ka rika zuba shara a gidansu kar ka sa hanya kwatamin ka ta bi ta gidansu kada ka rinka eh, eh, kar ka rika musu nuisance ko kai kana cikin daki daya da wani ka rika kunna rediyo kana kunnawa da karfi ka sa kira'a ka kure dakin kuma shi ba musulmi bane yaushe zaka masa haka kana takura masa ba dole bane la ikraha fi din ko musulmi ne dan ka ba ka kule rediyo don ka ji kira'a sai ka sa iya daidai yanda zaka ji ko ba ka ballantana wanda ba musulmi ba sai duk abin da za ka yi ka rika kulawa da makocinka kuna ɗaki ɗaya kuna hostel ɗaya kuna unguwa ɗaya ka tabbatar da cewa makocinka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasici akan makoci ya ce mala'ika jibrilu ya yi ta min wasici akan makoci har sai da na yi tsammani ma zai ce makoci zai iya gadon makocinsa ka ce mutane ne kawai suke aure to aljanu fa ya suke aljanu ma suna aure mana ai ba na ce mutane ne kawai ba na ce mutane bambancin su da dabbobi nake nufi ba wai daga cikin halittun Allah gaba ɗaya ba dabbobi su ne mu da su kuma gashi suna hayayyafa kuma wai akwai musulmai ne a cikinsu eh su da kan sun cewa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna akwai musulmai malam yanzu kamar a lokacin da ake samun bayi idan ubangidansu suka aiku da su yaran shegu ne to na ruwanka da bayi duk yaron da duk baiwa duk abin da ta haifa ya zama ɗa shi ba bawa ba ne idan dai ubangidanta shi ne ya mata cikin wannan ɗan ya zama ɗa cikakke kun fahimta bai da bambanci a shari'a da sauran 'ya'yan da aka haife su da matar da aka aura 'ya'yan manzon Allah su salama guda nawa ne guda bakwai guda shida su ne wanda matarsa ta haifa khadija na ƙarshe ɗin ibrahim baiwarsa ce ta haifa ai mariya amma ka ji ana kirga shi duk hukuncin sa ɗaya da sauran 'ya'ya kamar yadda ka ce Allah ya ce mu yi aure daga cikin matan da muke so to malam idan na samu wacce nake so kuma soyayya ai muna soyayya amma kafin mu yi aure sai na ji ba na santa saboda wata mace da na gano to in ban aure ta ba na yaudare ta kenan eh mana yadda ka auri duk matar da kake so in kana tare da wata maka ka rabu wata ka canza shi kenan amma dai ka yi alkawarin za ka yi wa wani wani abu kuma ka zo baka masa ba kuma ya ja masa wani detriment to ai Allah madaukin sarki ya yi umarni cewa wa aufu bil ahad ka cika alkawari in kai alkawari ka yaudari wanda ka masa alkawari kuma musulunci Allah ya hana yaudara annabi sai ya ce inna li kulli ghadirin liwa yawmal qiyamah duk wanda yake yaudara ranar kiyama zai tashi da tutarsa ana ganin shi ga tutansa shine babban mai yaudaran nan wani to ballantana mai yaudaran yan mata kawai ka ce ba ka yi ko ba ka son ta ko ba za ka aure ta ba shikenan amma ka ce za ka aure ta ka zo ka yaudare ta karka yadda yana neman karin bayani a game da hadisin da ya ce an nikahu sunnati wa mara giba an sunnati faƙad an ni e eh, wanda na sani fa marar giba an sunnati fa laysa minni wannan bukhari da muslim duka su ruwaito ya inganta yana nufi aure sunnasa ce wanda baya son sunnasa kuma to baya tare da shi haka ne kuma kamar yadda ya ce sallallahu alaihi wasallam ka yi kira ga matasan da suke amfani da kuɗi domin yaudaran budurwa da iyayenta wajen biyan kuɗin sadaki domin duk abin da yake so da ita sai bayan ya gama kuma sai ya zo ya gudu shi ma yana cikin masu yaudara wanda muka faɗa kuma ranar kiyama annabi sallama ya ce duk wanda suke yaudara za su tashi da tutar su don girman allah muna so menene wai idan malam zai taimaka ya yi mana bayani kamar haka <laughs> a lokacin da mutum yake sallah a wajen karatun tahiya cewa amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi shin ya ingancin cewa manzon Allah yana wajen tare da mutane inda suke sallah sannan don Allah a mana ƙarin bayani akan gaibi shin yana da bambance-bambance sannan kuma eh, dukkan wanda ya ce annabi bai san gaibu ba ya kafurta wani maganganun duka ana jin su fata ne wanda ake ji daga wurin sufaye 'yan kwashe-kwashe mu kuma ba ba bane mu ahlus sunnati ne wal jama'a wallahi annabi sassan bai san gaibu ba in ji Allah Allah ya ce kulla ya alamu man fis samawati wal al ghaiba illa Allah ka gaya musu kai annabin ka gaya musu duk duniya ba wanda ya san gaibu sai Allah saboda Allah shine ya san gaibi alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shi ya san gaibi sai su yi amfani da wannan ayan su ce illa man tadamin rasul tunda a ce min rasul don haka annabi ya san gaibi kuma ba haka bane fasaran da tafi karfi akan wannan in ka iya qur'ani shine illa man yatadamir rasul gaibin da ake nufi anan shine alqur'anin da Allah ya bashi saboda alqur'ani gaibi ne da saboda Allah ya ce wa yaquluna laula nuzila alaihi ayatu min rabbih qul innamal ghaibu lillah fantadiru inni ma'akum minal muntadirin a cikin suratu yunus kuma ya ce laula nuzila alaihi ayatun kaga qur'ani ne ayat kuma sai ce innamal ghaibu baka ka qur'ani shine ayoyin da ake nufi don haka fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man zamin rasul Allah baya bayyana da Qur'aninsa sai wanda ya ga dama shine annabi sallallahu alaihi tun da gaibi ne da kafin a san shi kuma fa lukumin yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada an zo saukar da qur'ani ana turo masu gadi mala'iku su rako shi kaga duk da qur'ani ake yi wannan shine zancen da ya firin jaye manzon Allah sallallahu alaihi bai san gaibi ba kuma Allah ce ka ce musu walau kuntu a'lamul gaiba lastakthartu min alkhairi wa ma su inda na san gaibi da na yawaita alheri kuma da wani abu mai muni da bai same ni ba da annabi sallama ya san gaibi cewa in ya ce mutanen nan su tsaya a kan saman dutsen uhud ya san za su sauko da ya san matakin da ya ɗauka kafin nan bai sani ba sannan da ya san za a karya masa haƙori da ya san za a masa wannan da duk bai sani bai sani shi yasa da aka masa yazo yana cewa Allah ya tsine wa mutanen da suka rauni wa annabi sansa ransa ya ɓaci kaga bai san da za a masa haka ba shi yasa har Allah ya ce mishi ya daina tsine musu duk da wannan bai san cewa za a yi haka ba sannan abu mai sauki ma an taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi appointment da mala'ika jibrilu cewa zai zo ya same shi lokaci kaza lokacin ya cika annabi yana ta jira bai ga mala'ika ya iso ba time ya cika yace subhanallah rusulullahi la tukhliful mi'ad la tukhliful wa'd yace yaya ya san fa mala'iku ba sa saba time ba sa ba sa ba sa african time mala'iku ya mun yi da shi zai zo lokaci kaza har yanzu jibrilu bai zo ba ya damu shine kawai sai ya tashi ya fita yana fita sai ga mala'ika jibrilu a can a makale a wani lungu ya je ya same shi yaya yace na zo tun lokacin da muka yi da kai amma na ki shiga saboda gidanka akwai kare annabi bai san karen yana ciki ba yace mu ba ma shiga gidan da akwai kare ba ma shiga gidan da aka manna hoto sai annabi ya ce a jiya nuwo karen na aka yi ta dubawa da kyar aka same shi a karkashin gado annabi ya san gaibu yana gani zai bar kare ya shigo masa gida har gindin gado bai sani ba kuma mala'ika ma zai ki shigo a gidansa in ka karanta hadisai da ayoyi da ikhlasi zaka san manzon Allah salama ka bar shi a iya matsayinsa kar ka kai shi inda Allah bai kai shi ba duk matsayin da kaga manzon Allah je nan Allah ne ya kai shi to kar ka kai shi kuma kusa da Allah an gane ko duk matsayin da manzon Allah sallama ya kai ba kai ka bashi ba dama Allah ne ya kai shi tun kafin ka zo ma tun kafin a haifi uwar mai albasa belbela da farinta tun kafin a haifi uwar mai mena uwar mai sabulu belbela da farinta da haka tun kafin ka zo duniya manzon Allah yake da daraja ba sai ka ce ya san gaibi ne mu ce yana da daraja ba Allah ya riga ya ga mana darajojinsa sallallahu alaihi wa sallam bi abi huwa wa ummi alaihi afdalus salatu wa atammu taslim amin ya ce yana tambaya idan mutum babansa ya mutu ya bar masa dukiya to idan mahaifiyarsa ta amsa ba ta bashi ba kuma idan akwai wata mata diyarta sun isa aure kuma idan mahaifiyarsu ta ce ba za ta sayar da wani abu daga cikin dukiyar ba ta yi musu aure yaya har zuwa ƙarshe dai tambayar tana da tsayi duk wanda aka ba shi amanar dukiyar marayu ya kula da ita yadda ta dace ciki har da uwa idan uban yara ya mutu ita ma amana ce a hannunta ta riƙe ka ta musu abin da ya dace in sun kai lokacin aure ta aurar da su ta ma hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbur an yakbaru ka maza da mata duka in dai sun girma a basu dukiyarsu in suna yara kanana a musu tasarrufi bil ma'ruf yanda ya dace kowa ya ji tsoron Allah har da iyaye mata waɗanda yara suke hannunsu ‘ya'yanta ne na cikinta amma kada ta yi ballagaza da dukiyar ya zama ta zo ta lalace saboda tana gadara cewa ‘ya'yanta ne shi idan mutum yana yawan cewa a yi masa addu'a musamman ma malamai ya yi laifi bai yi laifi ba amma yana da kyau ka riƙa yi wa kanka addu'a malam ibnu usaimin yana ƙin ka riƙa ce masa ya maka addu'a saboda kamar cire hof ne akan Allah kamar kana nufin kai baka yarda da Allah sosai da kanka bane sai ka ce wani ya je maka to Allah kuma ya fi so ka zo da kanka ka nuna kai bawa ne ka kankantar da kanka a baka shine bambanci tsakanin Allah da abin da suke shirka da shi subhanallahi amma yushriku wanda suke shirka su ne suke neman a rako su amma Allah ya fi so ka zo da kanka kuma ka kankantar da kanka in laifi ne kai kai wa Allah ai ba wani ne maka ba in bukata ce kai kafi kowa sanin bukatar ka ga wannan abun ka tashi cikin dare ko cikin yini ka roki Allah ka zubar da hawayenka kana tuba ga Allah ya fi maka akan ka ce wani ya nemi Allah ya maka kaza an fahimta duk da cewa ya halatta wallahu a'lam yana so a masa bayani akan da gaske ne mazinaci baya auren mata sai mazinaciya kuma idan ya tuba ya daina wai Allah zai hada shi da wadda ta tuba da sauransu da Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniya haka yake wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik mazinaci baya aure sai mazinaciya mazinaciya ma bata aure sai mazinaci nan ba Allah yana baka labari bane hukunci ne ake faɗa cewa kada wanda ba mazinaci bai auri mazinaciya kada wanda ba mazinaciya ba ta auri mazinaci shine ake faɗa insha ne amma kuma fi siyakil khabar malam ka ce mace tana karkashin mijinta a koyaushe amma haƙƙin uba akan akan yar shi ba za ta iya taimakon shi ba kenan ban gane me kake nufi ba uwa dai a mace dai tana karkashin mijinta tabbas kuma haƙƙin miji ya fi haƙƙin iyaye shi yasa mace koda za ta je ziyara wurin iyayenta sai ta tambayi izinin a wurin mijinta ko wannan haka yake amma cikin bayani da ne na haƙƙoƙi akwai haƙƙoƙi wanda kuma na iyaye sun fi na miji kamar yanzu ka ga ki ce don kin auri wani sai ki canza sunan iyaye sai ki koma karkashin shi ba udu'ukum li uwa aka aqsatu inda Allah bara ki ce don kin aure wani duk dumbin soyayyan da kuke yi za a ce miki wance yar wani za a ce bara ce wance matar wani ba ba a haka amin idan miji ya rasu shin su waye za a sa su lura ko kuma daukan nauyin yaransu asabansa asaban mijin su ne da iyayensa da 'yan uwansa su ne wanda za a ba su rikon wannan amma in yaron karami ne zai bi uwarsa ne wannan mun riga mun yi bayani a baya ko da yarinya karama ya halatta mutum ya ci kudin ɗansa kuwa eh ya halatta saboda wani ya kawo karan babansa ya ce wai babansa ya ci kudin sa annabi ya ce tashi ka bani wuri an ne a abika da kai da kudin aidun na babanka ne da haka baba ya halatta ci kudin ɗansa tambaya ta farko ka yi bayanin bai halatta mace ta yi tafiya ba tare da muharraminta ba to mene hukuncin matan da suke barin garin su ko gidajensu su zo makarantar boko misali kamar nan atbu har ma su zauna a hostel shi magana muharrami haka yake duk inda zaki yi tafiya ki samu muharramin da zai raka ki haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusafirul mar'atu ko kuma duk wanda ta yi imani da Allah da ranar kiyama ya ce kar ta yi tafiya ba tare da muharrami ba illa ma azi mahram don haka ta samu muharrami wanda yake very serious mutum ba zai bari yarsa ko matarsa tana yawo haka kawai ba duk irin wannan tafiye-tafiyen tafiye ne masu muhimmanci don haka sai a rakata sai dai ana gani abu na banza ne bai da amfani in bai da amfani kuma sai a cire ta amma duk abin da yake da amfani ya kamata a raka mace makaranta tana da amfani to in tana da amfani a rakata in kuma ba ta da amfani to a cire ta kawai a sa wanta ko kanin ta ya raka ta ya kai ta ta ji ta sauka lafiya sannan a rika zuwa ana duba ta in an zo an ajiye ta akwai abin da malamai suke ce rifka mamuna akwai yan uwa da abokan arziki da makota na gari za ta zauna cikin kyakkyawan abin nan an sa wanda za su rika lura da ita da sauransu shikenan za a iya barinta amma in za ta yi tafiya a raka ta in za ta dawo a ji a ɗauko ta me laifi a cikin wannan ka biya kuɗin makarantar ma dubbai ballantana a raka ta je makaranta ta je ta dawo yana da muhimmanci akwai wani bawan Allah a nan jami'an malami ne a nan jami'an ba sai na baɗi sunansa ba saboda yadda ya ɗauki wannan abun da muhimmanci matarsa sai da ya aure ta kafin ya sa ta ta fara digiri kuma tun daga aji ɗaya har ta gama kowane lokacin da in semesta ya ƙare shi zai ɗauke ta da akwatinta ya raka ta har sai ya shigar da ita hostel su yi bankwana ya dawo in an ba ta hutu ya je ya dauko ta ya dawo da ita haka ya rika mata har ta gama makaranta wannan ba za ta ga cewa ya bata muhimmanci ba kai me yasa ba za ka yi matarka haka ba ko yarka ko kanwarka in ka san tana da muhimmanci in kuma karatun da amfani in bai da amfani a cire ta in yana da amfani a raka ta na gama wannan magana da Allah ina so a yi bayani a bashi addu'a ko menene ne a taya shi addu'a akan Allah ya sa ai a taya ta addu'a Allah ya sa ta rami ita tana da kiba kuma Allah ya ba su mazaje na gari amin Allah ya baki namiji na gari abinda ya sa na da ba zan karanta wannan tambayar ba amma abinda ya sa na karanta ta shine kun san dama na sanar da ku cewa ina so ya zama in zama silatu khair ina so in kafa wata kungiya a tsakaninku wanda za ta zama ana daukar rajistan irin waɗannan da irinku irin yan maza maza irin maza wuta maza wuka din sai a rinka hada ku aure mu je mu yi lalazin da iyayenku ku sun bada dama shikenan in ba ku da hali ma mu dan nema muku dan abun eh, masarufi mu nema muku ɗakin haya sai mu aurar da ku ina so mu fara wannan gaskiya duk lokacin da Allah ya sa muka samu dama amma yanzu saboda ba lokaci kuma da ban riga na shiryo abun ba ba za mu fara a yanzu ba amma dai abu ne mai kyau in dai har iyayenku suka ba mu haɗin kai za mu iya yin wannan don haka irin waɗannan masu kiban su jira akwai wanda shi mai kiba yake so ko <laughs> saboda haka ba dole ne sai kin rame ba Allah ya aurar da ku yaran nan Allah Allah ya sani ina jin tausayin ku sosai menene hukuncin fatawan wasu malamai cewa babu shugabannin a bangaren babu shugabanci a bangaren mata wato amira musamman makarantunmu mu ni na gani ba laifi bane a samu amir kuma a samu amira saboda tana shugabancin mata ne idan kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam adina li ummi warakata anta umma ahla ahla baitiha to min babu aula kuma da yace anta umma al imama kenan shar'iyya diniya min babu aula kuma imama duniyawiya wallahu alam za mu iya kiran hufi a matsayin safa ko menene ka'idojinsa wajen alola hufi daban safa daban abin da ake nufi da hufi a wurin malaman fikihu shine ma yalbisuhul insanu fi ka'abaihi min al-jildi wa yasturu ka'abaihi duk abin da mutum zai sa a kafarsa kuma abin ya zama na fata ne kuma ya zama ya rufe masa idan sawu shine mene shine hufi ana sa shi kuma a madadin takalmi ne in ka sa shi ba sai ka ɗora takalmi ba kaga shi daban takalmi ba mu da irin shi yanzu anan. yawanci kasashe larabawa su suke amfani da irin shi shine hufi an gane ko shi safan kafa da ake sa sunansa aljaurabai shi ma akwai hukuncin shi ya halatta yin shafa a kai a masabar hanabila kuma shine zancen da ya firin jaye an samu sahabbai suna yi shine ka sa wani abu na tsumma wanda zaka sa kafar ka kafin ka dora takalmi a kai to ya halatta a yi shafa a kai ka'idojin shafan shine cewa ya zama kayi alola kafin ka sa shi kana da alola cikakkiya kafin ka sa socks ne kun fahimta sannan abu na biyu shine ya zama cewa abinda um, abin nan kada ya wuce iya kwanakin da aka baka in kana zaman gida ne 24 hours daga lokacin da ka sa ka kirga in ka sa shi kafin sallan azahar to zuwa sallan azahar za ta zagayo in ka sa kafin mangariba to zuwa mangariba za ta zagayo kaga 24 hours kenan idan kuma matafiyi ne to 72 hours kaga kwana uku kenan salasa layal sannan 72 hours ne ko kwana uku haka ne ho yawwa sannan kuma sharaɗi na gaba shine ya zama cewa wankanka bai karye ba idan alola ne ya karye ba damuwa abu duk abin da yake karya alola baya sa a cire safa kafin a fasa shafawa bacci yana karya alwala ko bayan gida da fitsari walakin min gha'itin aw bawlin aw nawm duk wannan ba sa sawa amma illa min janaba kaga nan ya karya wanka ne sai ka sake wanka to nan dole sai ka cire in janaba ta kama ka ko mace mai haila halarta ta ɗauke ko makaman abin da zai sa a yi wanka to nan dole a cire amma in abin da zai sa a sake alola ne to bai kare ba wallahu alam yana so a bashi shawarwari yadda zai zama mutum nagari dukkan mu Allah ya sa mu zama nagari sannan har Allah ya shaide shi mutane masu shaide shi wannan dogon aiki ne shine ka ji wa'azi sannan ka yi mu'amala da mutanen kirki sannan ka rinka yawan ambaton Allah sannan abubuwa na farilai ka rinka kulawa da su abubuwa waɗanda Allah ya hana ka rinka gudansu an gane ko sannan kuma ka guji duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhad fi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya sai Allah ya soka ka guji duniya ba shine kai ta gudu ba ba kuma shine sa abubuwan neman halal ka bar su ba a'a kar ka zama kana da kwaɗayi akan abun duniya abun da Allah ya baka ka haƙura da shi wanda Allah bai baka ba karka rinka sa ido akan na wasu ka haƙura har Allah ya kawo naka wannan shine zai sa Allah ya soka Allah ka so mu Allah ya inganta mu sannan abin da zai karfafa masa imani duk haka ne duk su ɗaya ne sannan ya ake mu'amalantar mutane hanya ta gari shine annabi sai ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai ɗabi'u mai kyau wa mutane a wata a wannan hadisi yake cewa kai wa mutane abin da kake so su maka duk irin kyakkyawan ɗabi'an da haka kake so a maka kai ma kai wa wani baka so a maka ƙarya kar kai wani ƙarya baka so a ci amana ka kar ka ci amana wani baka so a karya ma alkawari kar ka karya alkawari baka so a ci mutuncin ka kar ka ci mutuncin wani baka so a maka girman kai kar ka wani girman kai baka so a yi fada da kai kakka wani fada baka so a zage ka kakka zage wani waɗannan su ne mu'amalantar mutane mu'amala mai kyau Allah ya samu dace wannan tambayoyi ne masu muhimmanci kwarai da gaske kasan yawancin damuwar mu mutane sun fi son yin tambaya akan abubuwa na ibadat kawai ya mutum zai yi ya gyara sallah da wannan duk yawanci muna da excellent akai amma mu'amala da mutane shine matsalar sai ga wanda ba musulmi ba ma ka fi so ka yi mu'amala da shi fiye da musulmi kuma babban abu mai muhimmanci da za a yi hisabi a kan ranar kiyama shine mu'amala tsakanin kai da wani tsakanin kai da Allah Allah duk yana iya cewa ya yafe duk kuje aljanna amma tsakanin wani da wani Allah ba zai yafe ba mu kyautata mu'amala yafi muhimmanci wani lokaci sama da abubuwan da ke tsakaninka da ubangiji Allah yana bin ka bashin sallah baka biya ba sai kaga Allah ya iya yafewa sama da wani yana bin ka bashi ka ki biya sai a ce ba za a yadda ba sai dai a dauki naka ladan a bashi ba wai ina ce ai sakaci akan haƙoƙin Allah ba amma malamai suka ce huququllahi mabniyatun alal musamaha wa hukukun nasi mabniyatun alal mashaha haƙoƙin Allah an gina su ne akan rangwame Allah yana yawan rangwame wa yafu an kafir amma haƙoƙin mutane rowa ne Allah baya yarda ya shiga tsakani ya ce dole ka yafe ma wani sai in wani ya yafe maka kuma ka ci haƙƙinsa ka masa ƙarya ka zalunce shi ka masa waye ka waye Allah ba zai yafe maka ba sai ya yafe maka waye ne dan bid'a shin ya halatta abin shi sallah dan bid'a shine wanda yake aikata bid'a da wanda yake kira zuwa ga bid'a wanda yake aikata bid'a irin su ne annabi sai ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda yake yin abun da bamu sashi ba an mayar masa shine dan bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a kuma shine abun nan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda ya kirkiro wani abu kuma ya ce yana da kyau kuma annabi bai ce yana da kyau ba kuma babu baya daga cikin tsarin addinin musulunci fa huwa rad an mayar masa shine bid'a ya halatta abin shi sallah idan sa ta bayyana eh ya halatta abin shi sallah idan bid'ar sa ba bid'a ce ta kafirci ba akwai wanda sa ta kafirci ce akwai wanda sa kuma ta fasikanci ce wanda sa ta kafirci ce kamar wanda yake inkarin siffofin Allah wannan ba za bi shi sallah ba da wanda yake da wanda yake ganin akwai wani abu wanda ya fi alkur'ani wannan ba bi shi sallah ba an fahimci wannan yawwa amma wanda yake bid'a kawai haka bid'a irin na aiki an gane ko an ce kaza bid'a ne sai yana yi kamar misali mene ku faɗa mana maulidi ko to shi ma ya halatta bid'a ne maulidi amma ya halatta abin sallah in yana yi wallahu alam ya kuke jin kunyan faɗa ne mutum ne ya tashi da janaba lokacin suhur ya zai yi zai fara yin wanka ne kafin ya yi suhur wani ai mun gama da irin shi kuna yawan janaban ne ka ina hukuncin tara gashi ga ɗan namiji shin tara gashi ya saba wa hadisin da annabi su salama ya yi roƙo ga masu sai ya yi menene wai ƙwaryen molo gawa ne almuhim dai na gane dai tambaye shi akan cewa tara gashi tara gashi ba laifi bane don ka bar gashin ka yayi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san inda gashin sa yake gashin sa yana sauka har sai ya sauka akan kafadar sa ko mace ce ina ji yanzu matar ka ma ta kai manzo Allah gashi inda ya bar shi ya dade bai aski ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan malamai sun ce makaruhi ne yin aski gaba ɗaya kwalkwabo gaba ɗaya kanka ya zama tal a makaruhi ne yanzu ji malamai da yawa ba a son wannan saboda gashi ai abun ado ne amma ka rinka saisaya kana gyarawa yana da kyau to amma akwai wanda in ya bar gashin sai yawa kuma zai zama ya zama rege rege haka ko ya zama abu kaman wani abun tsoro musamman irin gashin mu yanayin gashin mu in ka bar gashin irin namu ya taru yayi suma daga mutum ya zama kaman wani kala ifritun minal jinni to irin wannan gaskiya mutum ya aske shi amma ya gyara ya yi kyau shine kun fahimci wannan ko yawa ka san shi kai ba wai tara gashi ka gyara shi kuma ya zama ya zama irin na mutum reasonable wani gashin sa dan kadan ne amma ya masa mummunan askin da in ka ganshi ba reasonable mutum bane to kai abu na mutunci yanda an ganka an ga irin mutum mai mutunci musulmi kamili amma ko da ka tara gashi in dai ka gyara shi shikenan amma ko da gashin ka irin na larabawa ne in ka bashi dargajaja to sai ka zama wani iri kun san in ka gyara gashin ka kai kyau ka tsefe kai kyau sai ka nuna matarka sai ka ce ta ji daɗi za ka samu lada sosai ma don wani don abdullahi dan umar yake cewa inna hunna yuhibbibna an ta tatajammalu lahunna kama tuhibbuna an na lakum yace matan nan da ka gani suna so ku musu ado ku yi kwalliya ka fito kal kamar yadda kai ma kake so ta yi kwalliya so da aka kai wa matarka ka dan fito fes haka sai ka dan zauna a gida kafin ka fita ka naɗe kafa ta ce yaya ko don ka dan tsara ta ta ce yaya kuma ka gama shiri baka fita ba sai ka ce ai wannan shirin naki ne sai ka dan yi wani haka ka ce ta zo ta ɗauke ka a hoto da kyamaranta da wayanta ta ɗan ɗauke ka ce wannan nata ne special gift kenan for you ko ba ko da tsohuwa ce sai ta ɗan tuna da da ta ɗan yi dariya haka to mata suna son irin wannan an gane ko shine lokacin sayyidina umar wata baiwar allah ta kawo kara ta ce ba ta son mijinta a raba su ba ta son sa kawai me ya faru ta ce kawai ba ta son sa kawai nomo sai ce a a kira mijin ya bashi fiyarin fiya hiyarin mijin ya shigo sai ya gan shi dargajaja haka bai da kyan gani sai ce to ku je na daga karan zuwa lokaci kaza sai ya kira shi ya ce haba kai bawon allah ka dube ka dan allah ka gama ka tsaf tsaf dan allah malam ka wanke hannu ka taba ita kuma kana zuwa mata haka wani iri je kai wanka ya ce to ya je wanka ya kwalkwal aka bashi riga mai kyau ya sa ya je aski ya gyara kansa ya dawo mana yana ya dan tuna da da ya fito ya zauna an dawo kara matan ta aka ce zo ki zauna mana tana dubawa ta ga to ai wannan wannan waye kuma dan zauna kusa da aka ce zauna kawai sai tana dan matsawa ana ce ya matso ita bata san mijinta bane shine aka ce wane ne fa ta dan duba ta gashi sai aka ce ya ki ta ce ana dan janye lebe shine akan irin wannan annabi sallallahu ya ce yaya mutum zai zauna yana fito matarsa wani iri sa'irun ra'si ka annahu shaitan mutum ya fito kaman kan shaitan ka gyara kanka mana ka dan zama haka mutum wanda ka dan yi dan daidai haka ai kowa ya san daidai Allah shi kyauta me hukuncin wanda yake azumi mazi ya fito masa a dalilin zance da ya yi da mace kuma ba na shashanci ba to ya aka kuma mazi ya fito inda aka ƙarya kake yi ba raka mu wani wayo ba ba wani wayo da raka mu ka daina kawai zan yi amfani da wannan damar in yi nasiha ga waɗanda suka yi aure kwanan nan akwai waɗanda sun sha rubuto mini text waɗansu su mini waya waɗansu su rubuto abin nan cewa sun yi aure kwanan nan amma gashi an zo an samu akasi waɗansu ma har sun karya azumin su wani ya zo yana wani lalume lalume bai sani ba har ya yi mazi wani har ya yi mani wani kuma har ya zarce ne gaba ɗaya to wani yana daga cikin abin da ya sa ni na fi bada shawara iyaye su rika sa aure bayan azumi a madadin kafin azumi wannan kyakkyawan tsammani da muke yi akan cewa za su je don ta je ta biya da ruwa wa miji abuta ta samu lada to gaskiya ba a take bashi ruwan ba sai ya zama garin neman garin neman kiba ana jawo ramani akan ku haɗa su su je saboda an daɗe ana gwagwarmaya ana haƙuri ko ba ka ba ne ya daɗe irin yadda kuke ɗin nan malam a ce an baka mata saura sati ɗaya azumi ai za ka ai za ka ɓata mana hadisai da yawa ba za ka san lokacin da za ka yi suspending wasu hadisai ba da ayoyi saboda haka gaskiya kawai abin da ya fi kyau shine lokacin da annabi sallama ya tare da aisha shine watan shawwal bayan azumi an gama an sha ruwa sai aka maka ita goron sallah ai ya bi aka aka maka ita kafin azumi ko ba haka bane yawa wani ya ce na'am wai ya ce mahaifinsa zai aure babansa ya ce ba zai ba sai ya gama makaranta da sauransu duk an yi irinsu a duk mun gama da irinsu iyaye Allah ce wa anki hul yama minkum ku aurar da su gwagwaren nan sako ne daga Allah Allah ya sa sun ji ya hukuncin cewa idan mutum yana kun san gaskiya tsakani da Allah wannan ya sa mutane su ji tsoron Allah in ka wa yarka aure musamman mace kuma tana so ta yi aure kuma ta nuna maka alama tana jin kunya ba za ta iya maka waye ba ta samu tarbiyya mai kyau sai ta haƙura duk laifin da ta je ta ɗauko tana da zunubi amma kai ma kana da kamasho kana da kamasho wallahi ina gaya muku a malaysia wata baiwar allah ta zo ta samu wani abokina ta zo ta kama masa ƙara tana kuka ta ce don allah ya roƙi babanta babanta yadda ta yi aure ta samu wani yaro tana son sa yana son ta gashi suna makaranta tare amma don allah a roƙi babanta yadda aka yi magana babanta ya ce shi bai yadda ta yi aure ba shi ba za ta yi aure ba sai ta gama digiri yarinya kuma ka ɗauke ta ka kai ta malaysia ba abun da ba ta gani ta rabu da iyayensu ba wanda yake gadinta sai allah allah kuma ba ta ganinsa ya kake tsammani ya ba ta kuɗi mai yawa ya kama mata babban flat ita dayanta a cikin condominium da ta rasa yadda za ta yi kawai sai ta ce wancan saurayin bismillah faddal shi dama dama bai da wani kuɗi kawai shi kenan kawai ta ajiye masa gado da katifa babanta ya ajiye mata komi wallahi na ji uban da yake cewa yarsa wai ta matsa za ta yi aure ya ce me ya ce me na hana ki na hana ki ne just go and do what you want amma you should be wise yanzu ke kina da wayo karki je ki ciki ne karki waye amma just eh, enjoy yourself ke baki san yadda sauran ki suke baki san yadda ake yi bane ke dai karki ciki in kina da wayo yanzu you are wise enough ba sai kin wani dame ne ba wai har yana gaya mata cewa ai uwarta ma uwarta ta gaya mata mana yadda suka yi a turai kafin suka yi aure haka suka yi sai da suka gama kafin suka suka yi aure kafin haka mene what is there wallahi iyaye su ji tsoron Allah kaga shi da kansa ya halatta mata kenan shi sa akwai waɗansu shari'o'i wallahi wanda sai an je gaban Allah kawai da Allah ne kadai shine kadai ke da court of appeal din da zai iya sauraron waɗannan ƙara wata baiwar Allah a Saudi Arabia tun lokacin muna makaranta ta yi ta yi babanta ya mata aure babanta ya kiya mata aure ta gama sakandare babanta bai mata ba ta je wani waye ba ta gai ba ta fara aiki babanta in ta karbo albashin albashi yana da kyau sai ta ba baban baban yana gani in ta yi aure za ta kai kuɗin ne wa mijin kawai sai kiya mata aure kuma yana jiran mai kuɗi ne ya zo ba a samu mai kuɗi ba ya ce shi wayan nan ba su masa ba baba don allah ka mun aure ko waye ne baba ina bukatan auren nan baban ya kiya saurare ta kun sabon da yarinyar nan ta yi gidansu yana saman bene ne ta je ta rubuta wasiƙa zuwa ga babanta ta ce zuwa ga babana yadda ka haramta mini miji Allah ya haramta maka aljanna kuma ni na tafi sai ka zo ni na tafi wurin Allah zan je ga masa ga abin da kamu sai ta faɗo daga sama daga saman bene wallahi ta faɗo ta mutu shine aka kawo wasiƙan aka karanta wani malami malamin ya yi ta kuka aka ce baban ya ce me hukuncin su ya ce wallahi ban san hukuncin ka ba ya ce wallahi ban san hukuncin ka ba a gani yaushe za ka je ka ja kanka irin wannan duk wanda iyayenta suka mata irin wannan ya halatta ta kai kara kotu alkali zai mata aure kuma in ya mata aure auren yayi fasultanu waliyu man la waliya ina hukuncin wai mutum yana karatun tahiya in ya ce wannan tambayar dace ta mamitu yana tambaya wai lokacin da annabi sallama ya yi mi'iraji ya ga Allah aisha ta ce man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama kadara a rabbahu faqad a'zama ala allahi alfirya duk wanda ya ce maka wai annabi sallama ya ga Allah to ya kirkiri ƙarya babban ƙarya ya yi wa Allah annabi sallama bai ga Allah ba eh, annabi eh, abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi kuma ya ce annabi sallama ya ga Allah shine malamai suka hada waɗannan maganganun guda biyu saboda sahabbai ba sa yin ba sa ƙarya kuma sahabbai ba sa faɗa ba su sani ba shine aka hada abinda Aisha take nufi annabi san bai ga Allah ba shine ar-ru'yatul basariya ya gani da ido cul da cul annabi bai ga Allah ba ba a ganin Allah sai bayan an mutu ranar kiyama an fahimci wannan abdullahi dan abbas da ya ce annabi Salama ya ga allah shine ya gan shi ru'yatul manamiya ko kuma ru'yatul kalbiya ta cikin zuciya annabi Salama zuciyarsa tana da capacity da tamu bata da shi shi yasa yake cewa shi in yi bacci ma zuciyarsa ba ta yi sai dai sa yi an gane ko saboda haka ma ka zabal fu'adu ma ra'a zuciyarsa tana iya ganin abin da mu ba za mu gani ba don haka da zuciyarsa ya ga ubangiji sannan waɗansu malamai an gane su imamul auza'i da sauransu suna gani in a mafarki ne mutum yana iya ganin ubangiji a cikin mafarki an gane ko don haka dai ko cikin mafarki ru'uya manamiya ko kuma ru'uya kalbiya annabi wasallam ya ga ubangiji amma ru'uya zahira basariya annabi sai bai ga Allah ba sai ranar kiyama zai gan shi shine ma na farko wajen ganin sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu ga ubangijin mu ranan kai magana cewa annabi ya kwana daki ɗaya da Abdullahi dan Abbas sallallahu alaihi wasallam da yake yaro to malam shi ma zai iya kwana da yaro mai shekara uku ko hudu kuma da matarsa daki ɗa zaka iya mana ai kwana haka ce zalla ko ba ka ba ya eh, kai maka kwana in dai kwanan ne <laughs> ka ce annabi salama ya ce wanda ya fi kowa a cikin shahidai shine wanda ya nasiha shi abdullahi dan abbas ya zo koyon karatu ne ba wai zai ci gaba bane ba kullum bane annabi sai ba a ce maka yana kwana da waɗansu ko yara ko waye a cikin gida ba ko ba ka ba in ba da lura ba ba a haɗa da kai da yaranka a cikin ɗaki ɗaya shi yasa annabi sai ce gurfatun laka wa gurfatun li ahlika wa gurfatun li waladika ɗakin ƴaƴanka daban ɗakinka da matarka kuma daban ko ba haka bane a'a ya kun san abu kuma za ku rika kame kame ka ce annabi sai salama ya ce wanda ya fi kowa a cikin shahidai shine wanda ya yi nasiha ga azalumin sarki shi kuma ya saka masa da kisa to malam wannan ya fi wanda ya mutu a filin jihadi kowanne yana da nasa matsayin wannan a cikin shuhada min gaidi qital kenan ba wanda suka yi ba a wajen ba a wajen yaki ba shi ya fi wannan kuma a wajen yaki nasa daban mun ji a hudu ba cewa annabi sallama ya saka ruwa a gabansa don zafin rana to malam idan na yi hakan ah, kan yi koyi da annabi zai samu lada a haka ba wai sunna ba ne ba ka zuwa wai don kana jin tsananin zafin rana azumi sai ka zo kana sa ruwa a kanka ko ka jika jikinka sai ka ce ka yi sunna ka yi halal ne halal daban kuma sunna daban in shari'a ta ce ta yadda ka yi kaza to ta baka izinin ka yi ne bayan da an ce kar ka yi ko kuma daga cikin umum na abin da aka hana sai aka ce banda za ya halatta ka yi don kai wannan ba za ka ce kai sunna ba an gane ko akwai sunnatu ada akwai sunnatu ibada annabi san yayi ne saboda zafin da yake ji yayi kun gane kamar ka sa rawani ne kamar ka sa hula wannan duk baka da wata lada ta musamman da za a ce kafu wanda bai yi haka ba an gane ko sunnatu ada ake kiran wannan ko ka sa jamfa wani kuma bai sa jamfa ba ko ka sa babban riga kana haka kana gyare-gyare kana wani haka ka ce kafi lada akan wanda bai sa ba a ba haka bane wannan sunnatu ada in dai an samu annabi sai ya taba yi makin annabi sai salama yana daura kwarjalle ne kamar irin yadda mata suke daura zani yanzu mu anan su a al'adan su a da maza ne ke daurawa kamar yadda malaysia da indonesia da sauran kasashe nepal da sauransu suke yi bangladesh maza suna sa zani mata kuma suna sa wando su haka ne a kasansu su to su ma lokacin annabi da haka ne al'adansu mata suna sa wando ne sai su kawo babbar riga sai su ɗora a kai kun gane maganar maza kuma zai su dora zani haka ne annabi sallallahu yake sawa izar sunan shi irin wanda alhazai suke sawa din nan haka ne annabi sai yake sawa wata rana yakan sa wando wata rana kuma yakan sa wancan saboda al'adar su haka ake yanzu ba ka je ka ɗaura wani babban tawul ɗinka ko zanin matarka sai ka zo ka ce mara kayi sunna ba ƙarya kake ba kai sunna ba an gane ko hukuncinsa ɗaya ne da wanda ya ci akuya da wanda bai cin akuya da wanda yake cin doki da wanda bai cin doki da wanda yake cin rakumi da wanda bai cin rakumi da wanda yake cin damo da wanda baya ci duk sunansa halal ne ba wai don kayi shi kana da ladan sunna ba baka dabbaka sunna ba ka dabbaka halal kun fahimta Please, madam, I want you to explain for me the difference between 11 and 13 raka'ah during the Tarawih prayer. Which one is more benefiting? to observe. Whichever you observe is benefiting. It is narrated in the narration of Aisha that the Prophet ﷺ used to observe 11. And in the narration of Abdullah ibn, Ab ibn Abbas that he used to observe 13. Therefore, if you observe 13, 11 or more or less, it's all the same. It's all benefiting. Allahu Alam. The Prophet ﷺ said, Salatul Layli Mathna Mathna. The night prayers, that is the recommended prayers in the night, should be two rak'ats separated, then two rakats, separated with taslim again and again until you cannot pray anymore, then you stop there and pray the witr. Therefore, you can pray 11 and you can pray 13. And as, and as I said, you can pray more and you can pray less. Wallahu alam. Matar da take jin motsin zuwan haila kamar wani farin ruwa ya fito mata har aka sha ruwa asalin jini kuma bai fara zuba ba shin wannan ruwan ya karya mata azumi abin da yake fita wa mace wanda yake da haɗe da jinin haila akwai abin da ake ce alkasatul baida wani farin ruwa akwai kuma asufratu wal kudra wani ruwa da yake ruwan ɗorawa ɗorawa ku ba ku san shi ba sai dai ku ta zazzare ido yanzu runa ilaika nazaran daga shi alai bin al-mauti fa lakum <laughs> saboda haka irin wannan idan a sufratu wal kudra ne wannan ruwan dorawa dorawa ko ruwan rawaya rawaya ko ruwan waye waye ko ruwan kasa kasa idan ya zo a cikin kwanakin haila ta fara haila za ta yi kwana biyar a tsakiyansa sai ta ga irin wannan ko kuma a ƙarshe ƙarshen haila kafin ta gama ko kuma a farko farkon haila daidai lokacin da za ta fara to wannan duk da ta haɗa shi da hukuncin jinin haila ne amma in bayan ta riga ta yi tsarki ya ƙare ta yi wanka ta ga alƙasatul baida ko kuma ta ga aljufuf shine bushewan wurin hailan ta ga kwata-kwata ba jini har ta yi wanka daga baya kuma sai ta ga wani ruwa ya fito irin wannan to duk wannan ba ta kirga shi sai ta ce wannan datti ne ko kuma jinin cuta ne kun fahimta baya ciki kun na lana uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhuri shaia amma in yana haɗe da jinin haila ne za ta kirga shi don haka ita ta ce fari fari kuma bayan an gama haila ne yake fitowa amma wanda yake fitowa kafin a fara haila ya haɗu tare da shi shine as-sufratu wal qudra to in ta ga wannan za ta hada shi da haila in kuma ba shi ba ba za ta hada da shi ba wallahu alam dangane da wanda yake rekodin wannan shine karshen abun da lokaci zai iya badawa ya ɗauka, don haka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sauran waɗanda suka rage kuma zan ɗan yi su sharp sharp sai in tsaya bismillahir rahmanir alamin wassalatu wassalamu ala أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya bamu damar haduwa a yau 23 ga watan Ramadan shekara 1433 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye ni fa na rasa ya ce me yasa kullum in zan fara sai in fara da dariya <laughs> ni ma ban san me yasa ba ba na iya fushin ne wata rana zan dake in Allah so yau 23 ga watan ramadan shekara 1433 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam nawa ne ga watan agusta 11 ga watan agusta ko shekara 2012 miladiya muna nan a cikin aya ta uku ta suratun nisa idan ba ku manta ba wannan aya tana kunshe da matsaloli masu yawa mun fara bayani akan matsalolinta inda muka kasa su kashi uku kashi na farko shine ahkamun nikah hukunce-hukuncen da suke da alaka da aure da yadda ake ɗaura aure da yadda ake neman aure sai kuma ahkamul khitbati da kuma almahabbatu zaujiya yadda ake yin soyayya a musulunci da yadda ake kauna da yadda ake zaɓar matan da za a aura da mijin da za a aura mun yi bayani akan wannan karkashin fankihu da kuma mataba mataba bi ma'ana matabat anfusukum abinda ranku ya so kaga soyayya kenan fankihu kuma bayani akan annikah wa ahkamuhu to yau za mu dan ƙara gaba mu je kan bayani akan da Allah ya ce minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba bayani akan menene hikimomi na auren ta'addud wato polygamy auren mace samar guda me yasa musulunci ya yarda da wannan tsari bayan kuma yanzu akwai da yawa yawa daga cikin masu rubutu ko masu faɗa aji daga cikin wato kowane saƙo da kowane lungu na turai da abokan tarayyarsu akan cewa musulunci bai kyautawa mata ba musulunci bai wa mata adalci ba musulunci yana da ƙauyancin tsari da yasa aka yarda namiji ɗaya ya auri mace sama da ɗaya amma ba a yarda wa mace ɗaya ta auri sama da namiji ɗaya ba haka ne to akan wannan ya kamata mu yi bayani mu kuma fito da manufofin addinin musulunci a fili da kuma ya kamata ma mu ɗauko tarihin polygamy shin yaushe ne aka fara ta'addudu zaujat musulunci ne ya fara shi ballantana in an ce abin zargi ne a zargi musulunci sannan in a cikinsa akwai wani abin zargi Musulunci ne ya zo da abin zargin ko kuma mutanen da suke ce su musulmi su ne suke abin zargin akwai bambanci tsakanin shi tsari yana da abin zargi da kuma waɗanda suke ƙarƙashin tsarin suke abin zargi don mu ba mu yi aiki da abin da Allah ya ce ba ba za mu zargi Allah a akan yayi laifi ba don mu ba mu yi aiki da shari'a ba ba za mu ce ita shari'ar ce ba daidai ba sai dai mu mu ne ba mu yi daidai ba don ba mu yi aiki da shari'ar ba aiki na asha da abubuwan rashin so wanda mutane da yawa suke yi dangane da mata wanda yake tauye haƙƙin mata wanda musulunci ya ba su shi ya jawo waɗansu da yawa suke zargin cewa ma asalin tsarin ta'addudu zaujata a musulunci bai dace da wannan zamanin ba ba don komai ba sai don su musulmin ne da kansu ba su yi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da magabatanmu na kwarai suka yi asalin practice of polygamy ba suka yi asalin yadda ake baiwa mata haƙƙinsu in mutum ya auri mace sama da ɗaya to can gaba za mu zo mu ji menene haƙoƙin mata kuma menene ya kamata musulmi su mai da hankali su gyara daga ɗabi'unsu yadda zai zama akwai abin sha'awa da banƙaye kan ta'addudu zaujat kuma har su waɗancan da suke sukan musulmi ko musulunci su gano cewa wannan abun abun amfani ne ga mata da kuma wannan zamanin gaba ɗaya me ya kamata musulmi su yi don su gyara shi har ya zama abin sha'awa amma da gaske in dai an yi la'akari da yadda mutane suke yi ne za a ce abun abun kyama ne kuma abin kyaman ba yana komawa ga shari'a ba ne, yana komawa ga su mutane ne an fahimta don musulmi ya yi abu mara kyau ba ka ce musulunci bai kyauta ba sai ka ce wane bai kyauta ba don da ya yi ba musulunci ba ne ya sa shi ya yi an fahimta abin da ya kamata mu karisa bayani a kai shine karkashin karkashin faɗin Allah ta'ala fanki ku aura mun yi bayani akan hukuncin aure mun yi bayani akan yadda ake neman aure to sai kuma yaya ake ɗaura aure yaya ake ɗaura aure yadda ake ɗaura aure a musulunci kafin aure ya cika a ce wannan matar ta zama matar wane wane ya zama mijin wanci ana bukatar samun rukuni guda biyu da sharaɗi guda uku rukuni guda biyu da sharaɗi guda uku rukuni na farko shine al'aqidan ko kuma azzaujan da mijin da matar dole ya zama a same su suna nan abin da ake nufi da wannan shine a same su suna nan sannan kuma akwai sharaɗin da ke da alaƙa da shi ƙarƙashinsa shine a samu cewa sun yarda su auri juna wannan shine zancen da ya fi rinjaye cikin zantukan malamai akwai malamai 'yan kalilan da suke gani cewa ya halatta ko da miji shi bai yarda ba a tilasta masa a ɗaura aure akwai kuma waɗanda suke ganin cewa ya halatta mace ko bata yadda ba ko taƙi ko taso ana iya haɗa ta ta auri wani amma zancen da ya fi rinjaye zancen malamai da suke bincike cikin matsabobi daga baya su tace sannan su rairaye sannan su fitar da magana da ita ce tafi daidai da ƙala Allahu ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun ce in aka yi aure babu yardan ɗaya daga cikinsu kuma an tilasta shi ne to auren bai yi ba jama'a an fahimci wannan da kyau auren bai yi ba sai dai a yi gyara gyaran ku shine a sa shi ya yarda in ko ya ki yarda to auren bai yi ba an gane ku. a ƙarƙashin wannan ko kuma a sama da shi shine bayani akan abin da na ce al'aqidan su wanda su ne masu auren da miji da mata dole ya zama suna nan idan akwai miji sai aka ɗaura aure a lokacin da ake ɗaura aure kuma matar ta rasu sai aka ce amma duk da aka ɗaura kawai daidai za a ɗaura sai aka ce ai tara su yanzu an samu al'aqid ba a samu dani ba tun da ɗayar ba ta nan in an yi auren auren yayi an ɗaura auren mai rai da wa da gawa kaga aure bai ba kamar yadda ita kuma sai an zo za a ɗaura aure sai aka ce yaro sai aka ce a ƙarasa kawai saboda ai ta ci gadonsa aure yayi kaga bai ba dole sai suna nan suna da rai amma dole ne su zama suna wurin a'a ba dole bane su zama suna wurin ita mace dama ba ma za ta zo wurin ba saboda wanda zai daura mata aure shine waliyinta za mu zo mu ji bayani a kansa don yana cikin sharuɗa an fahimta shi kuma wanda za a masa aure shi ma ba dole sai yana wurin ba in ya samu zuwa fa hawa ni'imat sai ya zo ya karɓa wa kansa an gane ko shi ma bayani a kansa za mu zo mu ji can karkashin bayani akan walittaka almuhim dai dole a samu al'aqidan shi miji shine al'akid ita mace ita ce al-maqudu alaiha wadda za a daura aure a kanta don haka dole ya zama dukansu biyun akwai su kuma malamai suka jingina da wannan cewa sun yadda su auri juna saboda wata ta kawo karan babanta cewa babanta ya mata auren dole manzon Allah ce zai raba har sai da ta ce ta yarda kafin annabi ya yarda auren ya ci gaba inda ba haka ba da ya raba ashe dama auren bai yi ba kenan in ji wasu malamai an fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce latun tunkahu al'ayyimu hatta tustamar wa latun tunkahu albikru hatta tusta'zan kada a yarda a yi aure wa wato bazawara har sai an har sai ta bada umarni kada a yarda a aurar da budurwa har sai ta bada izini sai malamai suka ce wannan bada izini din idan aka rasa shi ya rusa saboda annabi sallama ya ce la wa nahyu yaktadi fasadal manhiyi an in an ce in an ce an hana kaza sai kai kuma kai taurin kai sai kai bayan an hana to sai a ce ba a so bai yi ba an gane wannan maganar don haka dai a samu mutum biyu su ne wanda zai aura da wadda za a aure ta rukuni na biyu shine siga lafazin da za a faɗa na auren siga kuma abinda ake nema a wurinsa shine al'ijab da kuma alkabul shine offer and acceptance na karba na baka na baka na karba kun fahimta wannan shine al'asiga asiga din nan babu wani babu wata siga ta musamman da dole sai an same ta duk abinda zai nuna daurin aure ya halatta wasu malamai suna ce dole sai an faɗi sunan aure a ciki tuka da tuka. wasu kuma suka ƙara da Mallak tuka. amma duk abin da aka faɗa wanda ya nuna aure ne na nema sai ce na baka kuma an san aure ne ko kuma wasu da kun shaida akan sunansa aure to aure ne ko da ba ambaci sunan lafazin aure a ciki ba an fahimta abin da ake bukata a wurin siga shine wanda yake neman aure sai ya yi ijab sai ce ina neman auren diyar kawanci zai nema ne a wurin waliyinta mahaifinta kenan ko kuma waliyinta wanda yake madadin mahaifinta wakilin da mahaifinta ya nada baffanta kakanta wanta kaninta ɗanta ko ma wane ne wanda dai mahaifinta shi ya naɗa shi idan kuma ba mahaifinta ba ne ya naɗa shi to mahaifintan ya ba da wasiya ya mutu sai shi ya karba sai zama alwasi wancan alwakil don akwai alwali akwai alwakil akwai kuma alwasi to shi alwasi shine wanda baban ya ba da wasiya ya ce wane ya daura mata aure sai ya mutu alwakil kuma shine wane ya daura mata aure alhali baban yana da rai zai iya yi sai ya ce wane wakilce shi duk wanda baban ya ba bashi yi ko da bare ne idan baban ya ce na bawa wa wane ɗaura aure wane kuma a wani gari can yake kuma bare ne ba dan uwa ba nan kuma akwai wan baban uwa ɗaya uba ɗaya sai ce shi ya ki yadda to maganarsa banza ce maganar baban ita ce za a je, kuma wancan shine auren sa yi ko da wan babanta ya ɗaura mata aure da wani ya yi aikin banza ne an fahimta wannan dai shine wato al'ijab ya ce ina neman auren yarka a wurinka sai ya faɗi sunanta wannan yana daga cikin rukuni a ambaci mene sunanta karkace ina neman auren yarka kuma yana da 'ya'ya biyu sai a aura maka wallahu a'alam in aka ɗora maka wallahu a'alam ka auri gaibu kuma auren bai yi ba sai an ambace ta wance yake so an fahimci wannan sannan shi kuma uba sai ya ce na aurar maka auren wance shi ma ya faɗa kar ya ce na baka wannan ina faɗa ne ina maimaita shi mun riga mun saba su amma ina faɗa ne saboda kurakurai da yawa da mutane suke tafkawa a wajen ɗaurin aure wallahi barin gaya muku in dai kana karanta littattafan fikihu za ka fahimci da yawa daga cikin mutanenmu suna ɗaura aure kuma su tashi su watse amma ba aure suka ɗaura ba an yi hira ne kawai wallahi in dai za a bi ka'idojin da malaman fiqh suka sa wajen ɗaurin aure mutane da yawa suna kwafsawa don haka ku daina wannan dinkim ɗin ku tsaya ku ji abin da ake yi idan an zo kai ka faɗi sunan wanda kake bukata shi ma ya faɗi sunan ta ce ya aura maka an je wani ɗaurin aure sai ce ina neman arziki sai ce na baka sai aka tashi shi kuma baban yana nufi ya bashi yar ne shi kuma a ce kanwar yake nema aure bai ba duka saboda an samu an samu miji amma ba samu mata ba wace ce matan ba a santa ba shi baban yana nufin wata daban miji kuma yana nufin wata daban aure yayi aure bai ba sannan an je wani kuma sai aka turo wakili wanda wannan gaba zan zo in yi magana a kai shine miji bai da waliyi mata ita take da waliyi miji wa yake da shi wakili duk wanda ya zo nema maka aure sunansa wakilinka kar ka sake ce waliyinka ne in kuma ka ce waliyinka ne to ka zama mace mace ita ce take bukatan waliyi amma kai waye kai ne waliyin kanka shi yasa asali a aure in ba mu a al'adar bahaushe ba kai ne zaka je da kanka ka bata ka ce ina nema ko ina a duniya haka ake sai a ce an baka saboda kai ka fi kowa sanin ta kuma kai ne ba za ka yi kuskure wajen sunanta ba amma duk wanda ka tura yana iya zuwa ya je kwafsa maka wani ya tura babansa ya je ya nema masa aure sai baban ya je suka daidaita sai aura ma kansa sai dawo ya ce wa yaro to yarinya fa ta ce sai baba shikenan kuma aure ya yi saboda mai aka yi auren siga shine ba wai kafin ya tashi ya je ba don aka ka je da kanka ala ta mala amma a al'adar mutum da an saba ba kai za ka je da kanka ba ya halatta amma wanda zai je sunansa wakili kuma ka masa bayani sosai saboda kar aje a ɗauko wani wani tsohon kakanka daga ƙauye ya zo shi bai ma san sunan ka kai kanka sosai ba ballantana ya san sunan wanda kake nema ya tashi ya je a jibga maka aure da zainabu alhali ba zainabu bane za a ɗaura maka za a ɗaura maka da dawa <laughs> da abu kaga zainabu da abu suna kama da juna amma a gidan akwai zainabu akwai abu ko ba ka bane irin wannan matsalan wani lokaci ana samu kuma sai a ce ba yi an riga an gano daga baya an gyara ba a wannan gyaran sai an sake daurin auren in siga bai ba sai an sake aure jama'a an fahimci wannan almuhim idan aka zo ya ce ina neman auren wanci shi kuma ya ce na baka aurenta ko na auren maka da ita shikenan jama'a an fahimci wannan wannan ita ake kira siga wannan siga din ko da wasa aka yi ta aka samu ijab aka samu kabul to aure yayi wannan abun in aka yi shi ko da ba a taro ko da ba a gidansu ba ko da ba a masallaci ba ko a ina aka yayi ko da kuna cikin mota ne kun shiga taxi ko kuna keke na pep kawai kuka haɗu sai ce ina da ya sunan tawanci a to ka ita mana sai ce na baka sai ce na karba shikenan ta zama matarsa ko da wasa kuke yi kuwa ina ce shari'ar annabi muhammadu muke magana sallallahu alaihi wasallam to ya ce thalathun na jiddun wa na jiddun ya ce ni a shari'ata duk abubuwa guda uku da wasa da gaske duka gaske ne ya ce ba wasa abu uku ni a ta ba wasa akan aure ba wasa akan saki ba wasa kuma akan akan akan duk wanda ya ce na aurar maka ya ce na karɓa ya eh, manzon Allah ya ce auren yayi ko kai ka ce bai ba manzon Allah ya ce yayi abu na biyu shine in ka ce ka sake matarka ko da wasa kake ta saku don haka ba a wasa da saki abu na uku shine ka sake ta sai kace na dawo da ke ta ce haba sai kace da wasa nake yi bodi ne to kai ne kake bodi ta dawo sai dai ka sake wani saki an fahimta don haka ba a wasa akan abubuwa guda nawa guda uku waɗannan abubuwan duka mutane da yawa suna suna wasa a ciki kuma suna ta gafu kuma da hankali in ka san za a maka aure to ka tsaya ka kiyaye waɗannan abubuwa ka tabbatar matar da ka nema ita aka ɗaura ma wannan ita ake kira siga kafin mu ce zan ba ku labarin wani malamin mu muna cikin aji ana karatu sai yake ba mu labari yake cewa shi alkali ne tun a madina yake cewa ya je wani lokaci shi cikin abokansa suna zaune ana shan shayi ana dariya ha ha ha sai wani ya zo sai wata yarinya ta zo ta wuce ta shiga gida a'a wannan mace ce ya ta ce shi kana da ya haka to ka ban mana sai ce na baka a to na karba haka sai aka ci gaba da shan shayi shikenan sai da aka zo za a tashi za a sala sai malam ya ce ya kuma an gama daurin aure amma ba mu je an sa sadaki ba suka ce kamar yaya ya ce ɗazu aka ɗaura aure wanda ya ce ya baka yarsa kuma kai kace ba sai ce a ai da wasa muke sai ce da kenan da kenan yanzu kan da gaske ne kuka yi tunda a gabana aka yi don haka ba zan yadda a yi aikin jahilci ce wallahi matarsa ce baban sai fara gumi ya ce ai magana ta kare ai wani duk abin da za ka yi magana ta kare aure ya yi yanzu kawai sai dai ku sa sadaki mu kuma ga mu shaidu wanda ya ce ai wallahi ni ban yi niyan auren ta bai ce sai dai ka sake ta amma matar ka ce in ka sake ta kuma ta ci rabin sadaki don ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taduna famatti'uhunna wa sarihuhunna sarahan jamila dole sai ka bata muta'a saboda haka tunda an riga an yanke sadaki fa nisfu ma farattu eh sadaki shikenan yanzu sai a ce to daidai ita kamar nawa ne ake bada sadaki ya eh, ai daidai ita yawanci baya wuce a ce misali riyal dubu hamsin naira miliyan biyu kenan to kawo miliyan ɗaya yanzu ka ajiya nan dole je nemo baban ta je same ta ita bata ma sani ba ashe ita mata aure ce to kin ji fa abin da aka yi kaza kaza ga miliyan ɗaya naki ne ai wani ya aure ki har ya saki ki ita bata ma sani ba saboda jahilci ne jawo wannan don haka ka yi wasa da yarka ka tashi ka aurar da ita baka sani ba duk wanda ka ce ka bashi ya ce ya karba kuma ga mayu anan suna jira a ce an ba su wallahi kana ce ka shi ya ce ya karba aure ya yi <laughs> don haka duk wanda ga kana tafiya da shi kaga zai yi wasa yana so ya baka yarsa ka tsaya ka jira yana ce ya baka ka ce ka karba ka je wurin alkali Allah shi kyauta wannan ita ake kira siga ko abu na gaba shine sai sharuɗa sharuɗan aure shine na farko ya zama akwai wali na matar don annabi sallallahu alaihi ya ce la nikaha illa bi wali ba aure na halal ko ingantacce a musulunci sai tare da akwai wali wali shine shine ita wanda ya haife ta an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma mar'atin nukihat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil fa nikahuha batil fa nikahuha batil duk matar da aka mata aure ba izinin waliyinta to auren ta bai yi ba don haka dole waliyi kuma shine uba idan uba babu shi to sai wanda yake matsayin gaba da uba wanda daga uba sai shi amma bangaren uba da uba daga uba sai kaka an gane ko sai dai duk wa in ala duk abin da ya sama an gane ko jihatuhum ubuwatun bunuwa ukhuwatun umumatun dhun daga an yi uba layin uba sai layin yaya idan babanta ya rasu kuma ta girma tana da yaro to yaron ta yanzu shine zai sa takalmin babansa shine wanda zai aurar da ita idan ta ya mata aure ɗanta bai yarda ba to auren bai yi ba don dole sai an bi waɗannan alat tartib daga uba sai wa ne uba na ce shi kuma har kaka duk yana ciki sai ɗa daga ɗa kuma sai jika haka a layinsu yake har zuwa ƙasa kun fahimci wannan waɗansu malamai ɗa ya fi uba ma jihatuhum bunuwatun ubuwa haka suke cewa farko ɗa ne tukunna sai uba in dai har mata ta girma ta haifi ɗa kuma ɗan ya balaga to ɗanta ya fi ƙarfi sama da babanta saboda babanta yana iya sai da ita amma ɗanta ba zai sai da ita ba babanta yana iya bada ita wanda bai dace ba don ya karɓi kuɗi amma ɗanta ba zai mata ba kuma ɗanta zai fi tsayawa ya kare interest inta sama da yadda babanta zai yi shi yasa suka ce ɗaya ya fi uba amma zancen jumhur shine uba shine na farko kafin wa sai a zo kan ɗa jihatuhum ubuwatun bunuwa sai uhuwatun sai yan uwanta in an ce yan uwa shine wanda ta hada uwa ɗai uba ɗai da wanda ta hada uba ɗai da wanda ta hada uwa ɗai a jere haka suke in akwai uwa ɗai uba ɗai shi yake sama in uba ɗai ya mata aure bai yi ba sai in uwa ɗai uba ɗai ya yarda daga shi kuma sai uba ɗai daga shi sai uwa ɗai an fahimci wannan uhuwatun idan akwai dan uwanta dan uwanta bai yarda ba baffanta ya mata aure auren bai yi ba saboda shi ne yake bi sai daga ɗa sai shi kuna gane wannan jama'a daga wannan kuma sai wato umumatu sai baffa kanin babanta uwa ɗai uba ɗai sai kanin babanta uba ɗai sai kanin babanta uwa ɗai to daga shi kuma sai 'ya'yansa shi ma 'ya'yan baffa ɗan baffanta ne daga cikin asaba wanda zai iya gadonta zai iya aurar da ita kuma zai iya auranta shi ma ne wanda jiya muka yi bayani a kan shi an fahimta shekaran jiya bayan wannan kuma sai ni'ima idan ita baiwa ce to wanda ya yanta ta shi kuma sai ya zo ya shiga wannan matsayin jama'a an fahimta wannan shine ake kira walittaka abin da zan yi tambihi a nan shine idan uban yarinya yana nan yana da ransa to duk wanda ya daura mata aure uban bai yarda ba to auren bai yi ba kun fahimci wannan da kyau sai dai a a sasanta da shi daga baya sai ya ce ya yarda kafin auren ya zama daidai amma in bai ce ya yarda ba har aka daura aure to auren nan bai yi ba ku fahimci wannan da kyau ko ubansa bai isa ya daura ma yarsa aure ba ubansa yana da iko da shi amma bai da iko da yarsa da ya haifa ku gane wannan da kyau inda wannan walitaka ta ɗaya daga cikin waɗannan duka ake kwace masa shine in mutum ya zama adil shine ya kiya mata aure kuma lokacin aure ya yi ta kawo miji tana so ya kiya mata aure kuma mijinta kufu'i ne ya cancanci ya aure ta uban ya hana to wani ana iya kwacewa babansa sai zai nuna masa ai gaba ma da gabanta ko yan uwansa sai su haɗu su ce in ka mu kuma za mu yi kuma ya halatta aure ya yi kun fahimci wannan da haka in lokacin aurenki ya yi kin yi kin yi babanki miki aure ya ki je ki wurin ki je ki wurin yayanki je ki wurin kakanki je ki wurin wane ne daga cikin waɗannan da na zanen nan in suka miki aure auren yayi in dai babanki ya zama adil an fahimta don mutum duk right din da aka bashi in yayi zalunci yayi ta'addanci akan wani sai a kwace right din saboda a musulunci ba abuse of rights duk wanda yake so ya wuce gona da iri don an bashi dama sai a kwace an fahimci wannan da kyau sannan kuma in aka rasa wannan sultanu waliyu malla duk wanda baita da waliyi to shugaban musulunci shine waliyinta shugaban musulunci shine sarkin musulmi shugaban da yake jagorantar musulmi ko kuma wakilinsa shine alkali a kotu alkalai a kotu suna da wannan sultan idan baku da alkalin shari'ar musulunci sai aka samu misali kamar ku karamin community ne a garin da ba na musulmi ba shugabanku a wurin ko limaminku shine waliyinku duk wanda ya daura mata aure yayi idan babanta yaƙi jama'a an fahimci wannan amma yanzu yarinya ba za ta ki aure ta zo ta same ni nili man in daura aure kuma a ce aure yayi ba saboda ni ba sultan bane sai dai ta je ta samu wane alƙali sai alƙali ya daura mata domin shi yana da ikon authority ni kuma ban da shi kun fahimci wannan amma in ina inda ni ne nake da authority akan musulmi ba alƙali ba hukumar musulmi ba komi sai dai kawai shi abinda shugabansu musulmi ya ce to wannan in yayi an fahimci wannan da kyau fasultan waliyu malla waliya lahu to wannan shine sharaɗi na ɗaya shine dole a samuwa ne waliyi wannan ɓangaren mace kenan budurwa da bazawara duka ɗaya ne imamu abu hanifa shine wanda ya ce ban da bazawara bazawara tana iya aurar da kanta saboda annabi sai ya ce al'ayyimu a haƙƙu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'zan ya ce ita bazawara ita tafi iko a kanta a kan kanta sama da waliyinta amma jumhuri suka fasara wannan hadisi da cewa ma'anansa ita ce tafi iko ta zaɓa wa kanta miji ba waliyinta ba amma ba wai tafi iko ta aurar da kanta ba la tunkihul mar'atul mar'ata wa la tunkihul mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da mace kuma mace ba ta aurar da kanta wannan shine zancen da ya fi rinjaye an fahimci wannan jakeu jama'a daga wannan kuma sai wato namiji shi namiji baya bukatar waliyi kamar yadda na ce muku sai dai wakili idan aka tura ka ka je ka nemo aure wa wani ko ka je a ɗaura aure ka je da ɗan ƙunshin goron ka ka ajiye ba goron ne da ba magana da za ka faɗa ko baka zo da goro ba ka manta ko baka zo da hular ka ba ka manta ana maka dariya lafazin da zaka yi shine ya dame mu me kace an fahimta jama'a zan zo yi bayani akan me lafazin da ya kamata ka ce me kuma ya kamata shi ma ya ce abu na gaba bayan waliyi shine a samu shaidu wannan shaidun malaman musulunci sun tabbatar da sun yi ittifaki akan cewa dole aure sai an samu shaidu saboda annabi sassan ya ce alinun nika wadribu alaihi bilgirba ba wani hadisi ya inganta ba saɓani akwai kuma hadisin da aka yi saɓani akan ingancinsa la nikaha illa bi waliyin wa shahidain ko wa shahidai adal ba aure mai inganci sai an samu waliyi da kuma shaidu guda biyu to shaidu guda biyun shine karin da waɗansu suke gani bai inganta ba imam dara kutuni ya ruwaito imam albayhaqi ya ruwaito imam ibn hibban ya ruwaito cikin sahihinsa waɗansu sun ce bai inganta ba amma malamai da yawa sun inganta shi bi shawahidihi kamar malam muhammad nasiruddin albani a cikin ilwaul garir da haka da ya tabbata cewa lallai sai da shaidu shaidun nan waɗansu malamai suka ce sharaɗi ne a lokacin ɗaurin auren ya zama akwai shaidun kafin mu yanke hukunci ya zama aure ya tabbata waɗansu kuma suka ce sharaɗi ne na tarewa aure ya yi amma kafin ta tare a samu mutum biyu akalla a gaya musu don haka idan ni da kai ni ne mai bayarwa kai ne mai karɓa sai na ce na baka kace ka karɓa aure ya yi kawai sai daga baya mu samu wasu mutum biyu mu gaya musu shikenan aure ya yi kafin ta tare an fahimci wannan wannan shine masabar eh, shine masabar malikiya take kai bayan an samu waliyi an kuma samu shaidu wannan shaidun ana bukata a samu adilai shi yasa waɗansu malamai suke cewa a samu shaidu su yi yawa shi ya fi a samu a taru a wurin ɗaurin auren ka mutane su zo da yawa kama a cikin minhajul muslim aljazairi haka yace musamman a zamanin mu wanda babu babu tabbas akan su waye adilai yace in ka samu mutane suka yawa kenan don haka ka gayyaci mutane su zo auren ka don a samu adilai an fahimta haka aljazairi ya faɗa a cikin minhajul muslim bayan wannan kuma sai a je abu na gaba shine wato sadaki shi ma sadaki sharaɗi ne cewa a ce dole shi amma ba sharaɗi ne a ce akwai shi lokacin ɗaurin aure ba kuma ba sharaɗi ne a ce akwai shi kafin a tare ba shi dai sharaɗi ne a ce akwai shi a cikin harkan tsarin auren amma an ce mun yi aure amma ba sadaki to aure bai ba saboda Allah ce wa atun nisa'a na nihila in babu sadaki ya aure bai ba amma ba wai sadakin dole ne sai an kawo shi yanzu kuɗi a hannu ba kuma ba dole bane a ce kafin ta tare a kai dai a ce za a biya sadaki ko da ba a faɗi nawa bane aure ya yi akwai sadaki eh akwai sadaki nawa ne abinda na samu Allah zan abinda Allah ya bani zan bayar shikenan ya halatta sai abinda Allah ya baka sai ka bayar bayani akan sadaki da cikakken bayani da nawa ne mafi karancin sa nawa ne mafi yawan sa nawa ne in akwai yana cikin wa'atun nisa a hinna nihla mu zo gaban Allah yadda a takaice yanzu an samu sadaki an samu shaidu an samu wa an samu waliyi sannan kuma an zo ga siga ga kuma ga masu ga wanda za a yi aure to kuma an samu yarda kamar yadda na ce muku to an zo an daura aure za a daura aure ya ya kamata a daura aure in an zo yanda sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna a ɗaura aure kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya ce shine in an zauna wanda zai zama shi zai jagoranci daurin auren ya ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu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 an fahimta wannan abin da yin ita ce mukaddima ita ce khutbatul haja haka annabi sallallahu yake in za a daura aure kuma haka ne sunna ta gabatar don haka ba dogon bayani za a yi jama'a za mu yi kaza kawai ka karanta wannan zance ne mai kyau daga manzan Allah sallallahu alaihi kenan ka gama idan wani ne wanda zai jagoranta liman ko mai unguwa sai ce ina waliyin yarinya eh gani nan nan ka zauna ina mai neman aure zo mu gwada mana taso kai kai ma taso ustaz kai kana da mata kai baka da shi ustaz yau za mu maka aure zo nan kai kai ne waliyi yanzu ina waliyin ina waliyin yarinya ga kanan kai ne sunan kawa muhammad awwal kai kuma kai ne wa muhammad shamsuddin to kai ne ango kai ne mai nema wa kanka fahimta kai yanzu kai ne wanda kake waliyin yarinya don haka kai ne authority yake hannunka kai kuma kai ne kake nema wa kanka abinda nake so ka gane kai muhammad awwal shine wannan zai nemi aure a wurinka idan ya nemi aure a wurinka sai ka bashi menene sunan yarka kai kuma ah, a mai sunan yarinya sunan ta zahara'u to kai kai ne baban zahara'u don haka dai ka nemi aure a wurin waliyin zahara'u ka nemi aure a wurinsa abinda za ka ce shine ina neman auren yarka zahara'u a wurinka abinda na faɗa naka ka ka faɗa ina neman auren yarka zahara'u a wajenka kai kuma yanzu za ka ce sai ka zaɓa in ka aura masa sai ka ce na aura maka yata zahara'u na aura maka yata zahara'u jama'a kun shaida wannan shine yadda ake daurin aure wannan shine yadda ake daurin aure an fahimta amma idan kai kake nema wa kanka shine abin da zaka ce inda kuskuren yake tunda a al'adar mu galibi zaka tura wani ne je nemo maka to me ya kamata ya ce shine ina neman auren yarka zahara'u wa wani sai faɗi sunan idan ɗansa ne sai ce ɗana wani idan kuma idan kuma ba ɗansa ba ne sai ce ina wakiltar wani wajen nema masa auren yar kawanci ya faɗi sunan cewa shi wakili ne kar ya ce ina neman auren yarka ka ku haka kawai to in an bashi an ɗaura masa ne kar ka tura dattijo ya je ya dawo da yana da mata ɗaya dawo da mata biyu kai baka sani ba kai kana zero daka in ya je ce ina neman auren yarka zahara uku kun zauna kuna kuna ha ha ha an yi fatiya to ya ƙara wa kansa mata ne kun fahimci wannan da kyau don haka shi wakili sai ce ina wakiltarwa ne wajen neman auren yarka wanci shi kuma kai kuma uba in ka zo don wannan yana da dan wahala kai kuma in ka zo sai ka ce na aura wa wani kar ce na baka ka bashi ba a haka ba wani wasiɗa na bashi shi wani ba ruwanka da shi wannan wannan tasa magana ce sannan malamai suka ce ba a so a samu fasil daga lokacin da ka nema kana nema kada shi kuma ya ce to um, sannan daga baya ce ya baka in yi haka sai an saki ba wani wani inda inda um, to sai ya ce ya baka bai yi ba sai an saki yana cewa ya nema shi kuma ya ce ya bayar instantly kuma ya ce ya ba wa wani ya faɗi sunansa shi ma don haka idan aka zo daurin aure sai kai wakili sai ka manta sunan wanda kake wakilta a dakata da auren sai ka nemo sunansa don wani zai ce na manta sunansa ai eh, to ai mun san shi yana zuwa kullum ai dan farin nan ne gashi kuma baki ne mai nema don haka abun bai yi ba an fahimta ba a faɗan sifa sai an faɗi suna wannan sigar idan wanda ake yi da shi baya ji kamar a ce bebe ne ko kurma ne sai aka yi a rubuce to shi ma ya rubuta shi in clear terms ina nema kaza kaza ko da wani yare shi kuma ya ce ya bayar shi ma ya bayar a rubuce ya yi jama'a an fahimta amma idan sun iya yi da baki sai aka yi a rubuce to bai yi ba sai sun yi kuma mutane su ji su jama'a an fahimta sai dai inda ya zama cewa ka'ida ce fiqhiyya alkitabatu to khitab idan ya zama inda ba za a iya yin magana ba ne dole sai dai da rubutu kana neman aure a wurin shi an gane sai ya aura maka ta hanyar chatin kuma ba yanda za ku yi magana kuma ya yarda ya aura maka ta chatin shikenan ta abu amma kuna da daman da za ku yi magana sai kuka yi chatin to bai yi ba jama'a an fahimta wannan a takaice shine yadda ake daura aure ana gama wannan sai kowa ya tashi tafi an gama daura aure saura me da ku ce saura addu'a ku da mene da raba goro da mene da raba minti da wane da reception da duk waɗannan ba sa cikin ɗaurin aure an riga an gama aure tuntuni don an taɓa wani aure a ƙauye sai da aka gama siga sai aka ce ba a yi kafin liman ya yi addu'a sai aka ce sai aka ce an fasa to aure bai aure ya riga ya yi sai dai miji yanzu ya ce ya sake kai liman yanzu da ka ɗaura baka isa ba wallahi ka ce ka fasa yanzu saura kuma yanzu miji ta riga ta zama matarsa babban ma bai isa ya ce ya fasa balle kai liman kun fahimci wannan ko baka yi addu'a ba aure yayi yanzu sai mu dawo kuma me hukuncin addu'a me hukuncin addu'a a wurin daurin aure shi kuma malamai sun yi saɓani an fahimta abinda dai na ga galibi daga cikin malaman sunna suna cewa shine cewa ba a samu manzan Allah sun yayi aure ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har guda goma sha uku ko guda goma sha ɗaya amma ba a taɓa jin cewa a wurin aurensa an karanta fatiha ko an yi addu'a an yi salatin annabi ba sahabban manzan Allah sam sun yi aure kuma sun fi kowa iya aure kuma auren su fi na kowa inganci amma ba ji an tofa fatiha a ciki ba na baka na karba shikenan an gama aure mun shaida amma ba a ji suna karanta suna yin addu'a ba shine aka ce ya halatta ayi ko bai halatta ba na baku assignment manzan Allah dai sallallahu alaihi sallama bai taba yi ba in kuma akwai wanda ya taba ganin annabi a wurin daurin aure ya karanta fatiya to shikenan sai ya kawo in ji waɗancan malaman kun fahimta ko malam ibnu usaimin da ya yi tafsirin suratul fatiha yake cewa yana daga cikin bidiyo'in da aka saba shine an zo addu'a a rinka cikawa da bismillah da fatiha yace yana cikin bidiyo don in annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi addu'a kawai za a yi addu'a Allahumma kaza amma ba ce za a za a cika da fatiha ba fatiha ba ta cikin abin da annabi sai yake yin addu'a da ita fatiha yana karanta ta ne a sallah ko a karanta ta don a samu lada ko don a samu albarkacinta amma a ce duk lokacin da aka yi addu'a sai an cika da bismillah da fatiya aka ce manzon Allah dai baya haka sallallahu alaihi wasallam na gama wannan maganar abu na gaba sai mu je kan yanzu an daura aure ta zama matarka ya za a yi biki ya za a yi waye ba za mu shiga cikin wannan ba abin da dai kawai za mu tsallaka mu je kai wanda yake da alaka da ayar da muke karantawa tun da duk muna fassara fanke ne menene hukuncin da yake da alaka da shi aure da ingancinsa sai kuma mata balakun minan nisa yanzu za mu yi kokari mu ya cikin mathna wa thulatha wa ruba amma kafin mu je nan idan mace ya zama ta musulunta wannan matsaloli ne da suke shafe mu yanzu ana yin tambaya a kansu ta musulunta babanta ba musulmi ba ne kuma ka zo za ka aure ta kuma mun ce aure sai da waliyi waye waliyinta kuma an ce waliyi shine wa uba kuma babanta ba musulmi ba ne to wanda ba musulmi ba baya zama waliyi akan musulma yanzu wannan wadda ta musuluntan matsayinta a wurin ku musulmi ya fi matsayin babanta duk dogon gemunsa in ba musulmi ba ne an fahimci wannan da kyau don haka ita sai ya zama walitakarta ta koma kan musulmi yanzu ta koma kan musulmi yan uwanta alkali ko liman ko shugaban wane ne masu musulunta shi zai daura mata aure an fahimci wannan da kyau duk in aka samu wani musulmi wanda yake wakiltar al'ummar musulmi ko hukumar musulmi sai daura mata aure auren yayi amma babanta tunda ba musulmi bane ne Allah madaukakin sarki ya ce wallan ya ji Allahu lil kafirina 'ala al na sabila ya ayyuhalladhina amanu la kafiri kafirina auliya min dunil mu'minin kada ku riki kafare su zama waliyai ba mu'minai ba an gane ko inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun an gane ko bai walladhina amanu don haka dai idan mace ta musulunta to ta zama walittakarta idan babanta ba musulmi bane ba shi ne madaurin aurenta ba an fahimta amma idan ita ba musulma ba ce kai kuma za ka aure ta tana addinin kirista ko yahudanci to babanta yana iya zama mata waliyi domin walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd an fahimci wannan da kyau shaidu ba shaidu ma dole a samu musulmi idan ita ba musulma ba ce kuma sai aka zo za a ɗaura auren ita kirista ce ko bai hudiya sai aka samu shaidun su kuma ba musulmi ba ne sai malamai suka ce ya halatta tunda in har an yadda ta ya zama ba musulmi ba to min ba bai aula shaidu don waliyi ya fi ƙarfi sama da shaidu amma idan ita musulma ce ta musulunta to shaidun dole a samu musulmai ne za su zama shaidu jama'a an fahimci wannan da kyau yanzu an ɗaura aure ka zauna da matarka kuma kana so ka ƙara mata sai Allah ya ce fanki huma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ba ku auri biyu ku auri uku ku auri hudu akan wannan ne na ce yanzu zamu mu yi bayani dangane da tsarin iyali a tarihin dan adam tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da auren mata fiye da ɗaya ko kuma tun kafin sa ana yi jama'a tarihin bil adama ya nuna cewa tun farkon dan adam dama an riga an saba da cewa dan adam dama suna yin aure sama da ɗaya suna auren mata sama da ɗaya a waɗansu ƙabilun mace ɗaya tana auren namiji sama da ɗaya a waɗansu kuma namiji wanda shine ya fi yawa suna auren mata sama da ɗaya a binciken da in 1998 binciken da university of a university of wisconsin da ke america ta yi sun yi bincike akan wato mujtama'at societies sama da dubu daya na wanda suka, suka rayu a tarihi tun a da sai suka samu cewa a cikin waɗannan guda dubu ɗayan sun samu cewa guda 186 ne kadai daga cikin ƙabilu ko kuma mujtama'at societies waɗanda aka samu suke zama da mata ɗaya amma guda 453 daga ciki suna yin polygamy amma occasionally guda 588 kusan guda 600 dukkansu an samu cewa suna yawan yin ta'addud suna yawan yin auren mace sama da ɗaya wasu su yi goma wasu su yi ashirin wasu su yi biyu wasu su yi ɗari don haka mafi yawa a cikin dubu ɗari biyar da tamanin da takwas daga cikinsu an samu cewa suna yawan yin polygamy sai ba